wacce nake cewa mu yan bakin kunar waken Dr. Idris ne to kuskure na ni ba dan bakin kunar waken kowane malami ba ne ni dan bakin kunar waken manzan Allah ne da kuma alkitabu was sunna haka idan kun dauke ta a wata ma'ana bar gurbiya da za ku yi amfani yanzu da ita dan haɗa mu rigima da gwamnati to gwamnati gani ɗaya ne daga cikin 'ya'yanki ba haka bane ni dan bakin kunar waken annabi ne kai ni farin wake ne ina ba ta an binci wannan daga wannan kuskure ne wancan wata hamasa ce ana magana kare tauhidi da haka za mu faɗe ta a lokacin tun da shi ne shugaban jagorantar wannan zaman kuma shi ake hari har wasu daga cikin 'yan ɗariƙu suna maganar za su sassara shi za su ƙone masallacinsa har wani yaro ma ya fito ya faɗi haka a lokacin da aka muka ce to su taɓa sa ma su gani wannan martanin da su wanda suka yi wannan maganar miki ba wai da gwamnatin muke magana ba amma ni adam abdullah kwarai mai biyayya ne zuwa ga gwamnati ba kuma na rigima da kowace iriyar gwamnati kuma ba na rigima da kowane gwamna asali wannan shine tushen da awata kuma haka nake fatan Allah ya karɓi raina wannan in kuna yada wannan yanzu da zumbar ku haskawa duniya wani sabon hoto to kun yi kuskure ba za ku cin hakan ku ba zai cimma ruwa ba ita wannan da'awar tana da ƙalubale iri daban-daban wani lokacin a mazauninka na ɗan adam za ka iya faɗar abu daga baya kuma ka gano wani kuskure da yake cikinsa ka goge ubangiji da kansa ya tabbatar da wasu abubuwa ya shafe wasu abubuwa saboda wata maslaha ta musamman Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha au mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir haka waccan maganar kuskure ne ma in kun fahimce ta haka amma asalin ma'anar shine ni akan tauhidi na yadda zan bada raina kuma duk malamin da ya jagoranci da tauhidi za a cutar da shi zan ba shi kariya saboda cutar ba shi ake so a cutar ba tauhidin za a durkusar wannan malamin kuma a Kano yake a Kaduna yake a Zaria yake a Bauchi yake a ko ina yake ina ba ta ambanci wannan haka kuma duk malamin da zai yaƙi aƙida ta tauhidi to mu ma za mu yaƙe shi iya ƙarfinmu za mu iya yin mu muga cewa mun yaƙe shi akan wannan Allah ya sa mu dace qala al-imam al-bukhari rahimahullah haddathana muhammad bin sallam qala akhbarana khalid bin abdullah an al-jurayri an abi tufail qal qultu sai na ce da shi ra'aitan Nabiya sallallahu alaihi wa shi jurairi yake cewa abu tufail kai abu tufail dake abu tufail